sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. ku da wannan dare na yau talata wanda ya daidai da talatin ga watan Nuwambar 2021 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalambiya, ke cewa karfe uku da rabi na marice. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za a ji martanin gwamnatin jihar Kano a game da hukuncin wata kotu na shari'a da sarki Sunusi ya shigar. Muna ɗauke da koken wasu al'umman Najeriya zuwa ga gwamnati a game da ayyukan 'yan ta'adda masu kama mutane don neman kuɗin fansa. bayan nan sai mu kawo muku rahotonmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sabbin hujjoji sun nuna cewa nau'in coronavirus na Omicron dama yana a yammacin kasashen turai kafin ma a gano shi karan farko a hukumace a Afirka ta kudu. Hukumomi a Netherlands sun faɗa a yau talata cewa sun gano nau'in cutar a wasu gwaje-gwajen cutar da suka yi ranar 19 ga watan nan na Nuwamba mako guda kafin a samu waɗanda suka kamu da cutar ranar juma'ar da ta gabata a cikin fasinjojin da suka isa amsterdam ta jirgin sama daga afirka ta kudu Bullan nau'in Omicron da kuma yadda yake sauran bazuwa ya sa Stefan Bansel, shugaban babban kamfanin magungunan Moderna, yin gargadi a yau talata a wata hira da jaridar Financial Times a kan cewa rigakafin COVID-19 da ake da su yanzu a duniya ba lallai su yi aiki ba sosai a kan sabon nau'in cutar idan aka kwatanta da nau'in delta da kuma nau'ikan baya. A halin da ake ciki kuma Japan da Faransa sun tabbatar da samun mutanen farko da suka kamu da sabon nau'in na coronavirus a yau talata yayin da kasashe a faɗin duniya ke faɗi tashen rufe iyakokinsu ko neman hanyoyin takaita yaduwar cutar yayin da kuma masana kimiyya ke nazarin illar da sabon nau'in ka iya kawowa. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargaɗin cewa akwai babban haɗarin nau'in coronavirus na Omicron ga ƙasashen duniya bisa ga sakamakon nazarin farko tana mai cewa ana iya fuskantar yaɗuwar cutar kamar wutar daji tare da kuma mummunan illa A yau Talata, hukumomin Faransa suka tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da nau'in coronavirus na Omicron a tsibirin Faransa na Reunion da ke yankin tekun India. Patrick Movingui, kwararre a fannin nazarin ƙananan halittu a wata cibiyar binciken cututtuka masu yaduwa da ke tsibiran, ya ce wani ɗan shekara hamsin da uku ne ya kamu da cutar wanda ya je Mozambique ya kuma yada zango a Afirka ta kudu kafin ya koma tsibirin na Reunion. Haka ita ma kasar Japan ta tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da nau'in na Omicron a yau Talata, wani bako wanda ya zo daga Namibia a kwanan nan a cewar jami'ai. Babban sakataren Majalisar Dokokin Kasar Hirokazu Matsuno ya ce mutumin dan shekara talatin da wani abu a lokacin da ya isa filin jiragen sama ranar Lahadi gwaji ya nuna yana dauke da cutar kuma an killace shi ana jinyarsa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Rasha akan kada ta ɗauki wasu matakai akan Ukraine da za su zafafa yanayin fargaban da ake fuskanta a yankin. Yana mai cewa sabunta wani matakin tsokana zai janyo babban sakamako. Da yake magana da manema labarai tare da ministan harkokin wajen Latvia Edgars Rankevich a lokacin da ya kai ziyara birnin Riga. Blinken ya ce Amurka ta damu sosai akan yadda Rasha ta girke dakaru a bakin iyakarta da Ukraine. A yau talata da gobe laraba ake sa ran tattaunawa akan batun damuwa game da kasancewar dakarun Rasha a yankin a wurin taron ministocin kawancen NATO a Riga. Blinken ya ce yana da abubuwa da yawa da zai faɗa akan batun bayan shawarwari da wakilan kawancen neto. gabanin ganawar sakataren kawancen nato jens stoltenberg ya yi kira ga rasha da ta rage zaman ɗarɗarɗen da ake fuskanta a yankin yana mai cewa babu abin da ya takalo kai sojoji bakin iyakar haka kuma babu wani dalili Dakarun Taliban sun aiwatar da hukuncin kisa na nan take ba tare da wata shari'a ba fiye da ɗari da batar da jama'a a lardunan Afghanistan hudu a wasu hare-haren ɗaukar fansa tun bayan da mayakan suka kwace ikon ƙasar a watan Agusta biyo bayan janye dakarun yammaci a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch. An tattara bayanan hare-haren a lardunan Ghazni da Helman da Kandahar da Kunduz tsakanin watan Agusta zuwa ƙarshen watan Oktoba. amma an yi imanin cewa waɗannan hare-haren sun faru ne a faɗin afghanistan a wata hira da muryar amurka patricia guzman ta ce sun kai harin ne akan mutanen da suka yi faɗa da su kuma galibi binciken da muka yi ya gano cewa mutane ne da suka taka muhimmiyar rawa a lokacin faɗan mutanen da 'yan taliban suka sani musamman 'yan yankin a cewar ta ta kuma ce an kai hare-haren ne duk da cewa 'yan taliban sun yi alkawarin ba za su ɗauki fansa ba Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. gwamnatin jihar Kano ta mayar da martani dangane da hukuncin babbar kotun tarayya na yau wanda ya umarci gwamnatin da ta nemi afuwar sarkin Kano Malam Sanusi Lamido Sanusi na biyu tare da biyan sa naira miliyan goma saboda tsugunar da shi da aka yi a ƙauyen Awe na jihar Nasarawa. Bayan tumɓuke masa rawani na masarautar Kano a ranar tara ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin. alkalin kotun mai shari'a an wuli cikere ta ce matakin na gwamnati na wannan lokacin ya tawaiwa sarkin haƙƙinsa da kundin tsarin mulki ya bashi sai dai a nata ɓangaren gwamnatin ta jihar kano ta ce za ta nazarci hukuncin kana daga bisani ta ɗauki matakin da ya dace kamar yadda attorney general kuma kwamishinan shari'a na jihar barista musa abdullahi lawan ya shaidawa abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ana maganar cewar wai a bashi haƙuri kuma a biya shi miliyan goma to bashi haƙuri a bashi haƙuri kan cewar an cire shi daga sarki a biya shi miliyan goma a kan cewar an cire shi daga sarki ni a tunani tunanina ita dai ƙasar hausa ƙasa ce mai tarihi mai yawa kuma kowa ya san tarihin ƙasar hausa ya san cewar duk sarakuna tarihi ya nuna duk sarkin da aka cire ko ya sauka da kansu ma suke fita su bar ƙasar domin wannan shine tarihi kuma haka haka ake da nake so in nuna shine a nan cewar duk wanda ya riƙe ko ya nemi ya shiga masarauta ya kamata a ce yana ba wannan masarautar girma da mahimmancin da ya dace amma a bisa shari'a za mu nazari za kuma mu ɗaukaka ƙara. Tagwayen batutuwa ne guda biyu a AG. Akwai maganar tsari na sarautar gargajiya. Akwai kuma maganar 'yancin 'yan ƙasa. Yaya gwamnati za ku daidaita waɗannan abubuwa? Ai shi ya sa ne maka magana biyu a kan maganar shari'a. Na ce za mu duba kundin shari'a da aka yi, za mu duba shi, za mu yi nazari, za mu ga matakin da ya dace ko mu ɗaukaka ƙara ko mu ba abin da kotu ta ce. Anan za a sa rai kenan misali tun da kuku kirarin kamar rashin rashin mutunta al'adun sarautar gargajiya ma shi ya sababa magana tafiya kotun kenan su za ku mutunta ku kyale wancan bangare na kotu kawai ku bi umarnin kotun da ku kuna girmama kotu da kuma sha'anin gargajiya ai inda ba ma girmama kotu dama ba za a zo wannan gaba ba in za ka tuna mun yi doka ta farko wadda aka kai masarautu ko ta kuma a nan kano ta rusa ko ba haka ba kuma muka bi ta ce saboda an yi kuskure kuma muka bi umarninta muka je muka bi wannan hukuncin muka sake yin daidai kuma wanda aka yi masarautun ai ka ga wannan girmama kotu ne ai dan kotu ta yi hukunci an ce ka bi hukuncin ko ka ɗaukaka ƙara ɗaukaka ƙara in kana tunanin hukuncin bai yi daidai ba idan muka fita wajen hukunci misali a gwamnatance ne ra'ayin gwamnati in aka yi maganar sarauta da kuma sha'anin dokokin bature ba ma a gwamnatance ba a duk wani dan jihar kano duk wani bahaushe ka san yana mutunta tsarin masarauta kuma duk wannan maganar da muke magana ko a ingila dai inda ne dai karshe masarautarsu tana nan kuma tsare-tsarensu na masarauta tun fil azal yana nan wani ci gaba har gobe har jiba har gata yana nan saboda haka mu ma a nan ba wai gwamnati ba mutanen jihar kano burinsu shine su tabbatar da cewar wannan tsarin mulki da muke da shi an rike shi yadda idace kamar gwamnatin kano za ta bi tsari na martaba masarautu kamar yadda ake yi kenan a ingila misali maimakon sha'anin dokar bature din nan to ai su kansu ai a yanda tsarin mulkin din namu ya zo su kansu ai sun shiga hanyar ta wani fannin sun shiga hanyar dokar batura daga jihar kano sai mu leka birnin tarayya abuja inda wasu 'yan Najeriya ke cewa rashin tabbacin tsare rayukansu da dukiyoyinsu da gwamnatin kasar ta yi ne ya kai su ga shiga kafafen sada zumunta don neman gwamnatin ta tausaya wa talakawa ta samar da tsaro. 'Yan Najeriya kama daga mutanen karkara, birane da ma na kasashen waje, musamman masu amfani da kafafen sada zumunta, suna cewa tura ta kai bango ga taɓarɓarewar tsaro a arewacin ƙasar. Wakiliyarmu daga birnin tarayya Abuja Halima Abdulra'uf ta aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Gaskiya wannan rashin tsaron sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma muna kira ma gwamnati da manyan mu da malaman mu don girman Allah su duba halin da marasa karfi suke da shi because abin nan ya fi taba marasa karfi Zainab Adam kenan matsalolin rashin tsaro musamman a arewacin Najeriya abu ne da yake ci yake cinyewa yanayin da ya kara kamari a baya bayan nan da yan bindiga suka koma kan hanyar Kaduna zuwa Abuja sun yi ta satan mutane babu kakkautawa kwanaki uku a jere lamarin da ya sake saka talakawa zama cikin ɗarɗar da fargaba. Halimatu Sadiya Muhammad matar ɗaya ne daga cikin mutanen da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su akan titin Kaduna zuwa Abuja. Ya tashi ne daga Gusau zai na Abuja documentation a anyan shi zuwa Abuja da suka kai Kaduna road ɗin zuwa Suleja expressway shine aka ci aka yi kidnapping mutane ni kuma tun da safe na ta kira wayan shi ban same shi ba ni da abun ya dame ni to shine na ce to kila sun yi delay ne a anya bayan mangaruba zan same shi shi kenan tashi daga gida na ce bari dai in je tasha ko da su neighbors dina suna ta ce in zauna tukuna na ce su kyale ni in je tasha in je in duba sai gashi na ko da na je can shine su security din suka ce min in dai motan Abuja ne an riga aikin na fitan su shikenan fa muka shiga wannan masifan sai jiya satin shi kuda cikin daji ko da suka kira mu ya ce wai bai jin daɗi sai kuma su suka ce wai ransom din mu 100 million wannan lamarin rashin tsaro dai ya kai matakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in ji wasu 'yan Najeriya. Sana Umar Gombe ina kira ga hukumomin tsaro na ƙasar nan da roƙo don Allah su taimaka su sa ido akan abubuwan da yake faruwa a arewacin Najeriya na kidnapping. Abu ya fi karfin mu ba gwamnati ba ne ba za mu iya ba a ce yaro graduate ya je zai clearance an ɗauke shi an bar shi da mata mai cikin wata tara. Sunana Hauwa Mustapha ba mazauniya a nan Kansas City, America. Duk wani jin daɗi da Allah ya bamu a ƙasashen waje hankalin mu a tashe yake saboda kowa namu da yake a arewacin Najeriya ba a kwanciyar hankali yake ba. Muna kira ga gwamnati su fito su kwantarwa da mutane hankali su nuna wa mutane sun san abin da ake ciki. Allah ya taimaki gwamnatinmu kai mana abin da ya dace. A baya bayan nan rundunar sojin Najeriya da sauran hukumomin tsaro sun sake jaddada matsayinsu na ci gaba da aikin fatattakan 'yan bindiga a maɓoyansu. Sai dai masanin tsaro Kabiru Adamu ya bayyana cewa Wato matsalolin tsaro da suka addabi arewa maso yamma matsaloli ne waɗanda sun shafi zamantakewa na jama'a na yau da gobe kuma magance su yana tattare da inganta tsari na ƙarfafa hukuntar da mai laifi yana tattare da magance matsaloli na talauci da rashin aikin yi karancin jami'an tsaro da sauransu da karkashin wannan akwai tabbatar da cewa dazuzzukan nan da suke nan an mamaye su kuma an hana waɗannan barayi amfani da dazuzzukan. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Baya ga batun tsaro sai kuma na siyasa. A daidai lokacin da kalangun siyasa ya fara kadawa a Najeriya, jam'iyya mai mulki a ƙasar APC tana cike da rudani, inda jam'iyya ta dare gida biyu, inda wasu ke ganin cewar lokaci ne da ya kamata a samar da shugabanci na adalci a cikinta tun kamun a kai ga fita waje. musamman a wannan lokaci da matasa ke da babbar gudunmawa a zaben gama gari mai zuwa. Ga Shamsiyya Hamza Ibrahim ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. A daidai lokacin da rikicin jam'iyyar APC ke dada daukar wani sabon salo na rarrabuwar kawuna dan takarar shugabancin jam'iyyar Salihu Mustapha ya shaida cewar a yayin da jam'iyyun adawa ke bawa matasa shugabanci a bangaren su na matasa su kuma manya-manyan mukamai za su baiwa matasan. Duk jam'iyyar da yake wai tana so ta yi nasara yanzu a kasar nan a duniya ma dole ta ja matasa kusa yanzu jam'iyyar adawan PDP sun yi wani abu sun kawo wani matasa matasa shekara 25 sun ba shi youth leader domin su ma sun san muhimmancin matasa ne a kasan yanzu a kasan nan akwai wani data da ana ta yawo da shi an ce yanzu koriyun matasa gaba daya na kasan wajen 80% na total vote na matasa ne duk jam'iyyar da tana neman ta yi nasara dole ta ja matasan nan domin su ne za su fito gobe su zo su jefa koriyunsu in kuma apc tana so ta yi wani abu da ya fi abin da ita jam'iyyar adawa pdp ta yi ba wai ta kawo wani matasa din shekara ashirin ba yanzu dole ta kawo wanda mu ma a yi fisin za mu ce to ku matasa ana nan ana burga a can wai an baku wani abu an baku youth leader to nan mun baku shugaban jam'iyya. wannan jawabin nashi na zuwa ne a daidai lokacin da su kansu matasan jam'iyyar ta apc ke cewar dole wannan karan a dama da su barista ismail ahmad shi ke zama shugaban matasa a jam'iyyar ta apc jam'iyyar nan ta apc ta kawo slogan wanda ake kira canji a shekara ta 2015 Allah ya ba mu nasara muka ci zaɓe to wallahi wallahi in ba mu mai da slogan na cewa matasa a shekara ta 2023 wallahi tallahi za mu sha mamaki dole jam'iyya ta buɗe kanta ta nuna wa matasa cewa ita jam'iyya ce ta matasa don wallahi da matasa za ta zaɓi shekara ta 2023 ba makawa akan haka a wani bangaren masani kan harkokin siyasa a Najeriya sabon Imam Gashuwa ya yi tsokaci game da 'yan awaren jam'iyyar da suka yi watsi tare da rusa jagorancin riƙon ƙwarya na jam'iyyar inda suka naɗa nasu sabbin shugabanni shugabannin. Zuwa mai mala ba cikin ƙarin mulki a cikin ka'ida a ce kana gwamna kana da irin mukamin jami'a kowa ya sani ba bisa ka'ida ba. Su ba na sai sun kore su su ba ƙa'ida suka ba dukkanin su sun saba kundin mulkin Najeriya sun saba kundin mulkin jam'iyya to amma da ma haka ne duhu ne ke dukan duhu kowa kwaɗa yake ya karɓi jam'iyyar ya tsaye da wanda za su kare masa bukatunsa ba bukatun al'umma ba ko bukatun 'yan jam'iyyar ko buƙatar ƙasa wanda shi ne. Abin jira a gani shine matakin da za a ɗauka game da wannan sabon bangare na jam'iyyar duk da cewar an sanar da ranar babban taron jam'iyyar da ke tafe ƙasa da watanni uku masu zuwa shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Magoya bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu a kan sanya ranar biyar ga watan Fabrairu na shekara ta 2022 a matsayin ranar babban taron da za a zaɓi sabbin shugabanni a cikin jam'iyyar ta apc a matakin ƙasa wasu daga cikin 'ya'yan apc a jihohin kogi niger da kuma jihar kwara sun ce ko ba komai watanni biyu nan gaba zai ba da damar ɗinke duk wata ɓaraka da ke akwai a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar ta apc alhaji umma kwalu da ke baiwa gwamnan jihar niger shawara akan harkokin siyasa ya ce ko ba komai hakan zai ba su damar ɗinke duk wata barakar da ke tsakaninsu to alhamdulillahi wannan zai ba jam'iyya dama don a samu abin duk mutanen da suka ga an bata musu ko kuma an musu ba daidai ba to wannan daman za a yi amfani da shi a duk jihohi kuma da najeriya ma gaba daya saboda mu tabbata cewa lokacin za mu ji babban taron mu na kasa za mu tafi gaba daya a dunkule allah kuma ya ba mu sa shugaban apc alakwaja ta jihar kogi rabul mai kuɗi bature ya ce duk da ba su da wata baraka a tsakanin 'ya'yan apc jihar kogin amma sun yi maraba da wannan lokaci. Wannan lokaci da aka sa na watan Fabrairu a gaskiya ya mana daidai. In ka duba yanzu nan da mu shiga Disamba. 'Yan uwanmu Krista da su tafi maganan Kirsimeti. Aka dawo kuma Kirsimeti ga Nuya. su an dawo new year dole ne kuma a bada lokaci kafin a soka wannan february da da manyan jam'iyya suka sa ya yi daidai shine mafi alheri a gare mu kuma allah dai ba su suka sa wannan february din allah ya sa ya zama shine mafi alheri a gare mu 'ya'yan jam'iyyar apc na san nan kogi ba ku da wani matsala wanda za a ce za a yi sulhu amma kana ga wannan lokaci zai ba da dama wasu jihohi a samu a yi sulhu inda ke da matsaloli ai in ka duba matsalar da muke da shi a apc ba matsala ba ne kamar zamfara su riga sun yi ma nasu ko ita apc wasu ne wanda wasu tsiraru ne wanda suke nema kamar turo su aka yi masu su bata mana jam'iyya din ba apc ba wani abin din da ake da matsala ma kun karba kankani ne an kusan ma an da yawa ma a gidan kafin fitar february duk matsalan daga baki da za ga masu Allah yadda dama menene fatan ku musamman babban zaben nan mai da ke tahe na shekara ta 2023 kuna ga apc za ku iya sake cin zaɓe asgafulla wannan zaɓe da ke zuwa ai da kasan ai mun lashe mun gama ba mu da matsala ga wannan zaɓe in allah ya yarda apc ita za ta ci wannan zaɓe da large margin ma ba ma maganin wasa wanda yake ma zai zo na biyu ma da gan shi ma a baya baya yake man allah ya yarda nan kogi ba ku da wata fargaba kogi na mu ai ba mu da fargaban komai gwamnan mu ya tsaya tsayin daka ya rike jam'iyyar nan da gaskiya da amana ba wani fargaba gaba dukkan mu gaba kugi sun tsintsiya ɗaya ne gaba ɗaya mu ba wani za ka gaishe ce maka shi ko yana wani a'a gaba ɗaya mu duk inda gwamnan mu yake gaba kiɗaya kugi a nan muke. a jihar kwara dai jam'iyyar ta apc na da baraka mai karfin gaske a tsakanin magoya bayan gwamnan jihar kwaran da kuma ministan labaran najeriya lai muhammad Alhaji Ubaidu Nasiru ɗaya ne daga cikin shugabannin APC a yankin Ilori ya ce suna fatan sulhu kafin babban taron na APC. Taron da aka sa watan biyu mu ya yi mana daidai ba wani tsangwama ba kuma an yi shi yadda kowa zai fuskanci abubuwan da ta gaba. Kana ganin saman nan jihar Kwara har za ku dan shawo kan wasu matsaloli da kuke fuskanta? to insha Allah muna ganin alamar haka na saboda da rikice-rikicen da ake yi muna ganin an sa kafa a kan maganar kuma insha Allah in dai sun nemi a sulhun yanda ya kamata ba wani cuta insha Allah za a daidaita ya zuwa yanzu nan kwara an fara batun sulhu din koko eh to mun muna jin da kishin kishin dai wace suna ganin juna suna dan tantaunawa amma kaman ku 'ya'yan jam'iyyar an dan kira ku wani taro haka game da sulhu din koko A'a, ba su kira mu ba ko. yanzu me ya fatan ka musamman ga ita wannan jam'iyya taku. ku. na alkhairi in wannan jam'iyya samun wai mu daidaita a samu matsala domin mu kada yan adawa. a zaben shugabannin apc a matakan jihohi da ya gudana a baya an samu bangarori guda biyu a jihar niger wato da honorable nasiru ubandiya mai samun goyon bayan wata kungiya ta 'ya'yan apc zalla da kuma honorable Halil jikan toro da ke samun goyon bayan bangaren gwamnatin jihar niger to amma duk da wannan gwamnan jihar niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce ba su da wani bangare. apc bangare ina ne ga da na sani in kana da wani bangare to ban sani ba so ban iya ba da ansa abin da ban san da shi ba na san an yi congress na san an aiko mutane bakwai daga abuja na san mutanen inec sun je na san 'yan majalisa na jiha da 'yan majalisa na tarayya da sanatoci da kwamishinoni da kowa da kowa ya hallara a inda aka yi congress kuma an yi congress an gama lafiya duk da kalaman gwamnan dai tuni bangaren honorable nasiru uban ɗiya ya bazama zuwa kotu kamar yadda alhaji mahadi nasiru ubandiya ya yi wa manema labarai karin bayani mu a matsayinmu na cikakkun 'yan jam'iyya kuma 'yan ƙasa to ba mu aminta da haka na ba kasancewan haka muka garzaya zuwa kotu muna da kyakkyawan zato cewa kotu za ta yi mana adalci akan abin da muke nema eh, a matsayin shi na ɗan najeriya yana da yancin faɗin albarkacin bakin shi zai iya faɗin hakan amma idan an je kotu kotu ita za ta warware tsakanin zari da abawa eh, Ta wannan shugabanci na jam'iyya matakin tarayya duk maganan su ɗaya ne son zuciya ne suka ginu a kai. Masu sharhi akan harkokin siyasa dai a Najeriya na cewa APC na dajan aiki a gabanta wajen shawo kan 'yan Najeriya domin su sake ba ta damar kafa mulki a babban zaben shekara ta 2023 bisa la'akari da yadda al'amurra ke tafiya a ƙasar da kuma yadda jam'iyyun adawa ke nuna ma APC yatsa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin labaran wasanni a takaice. better jiya ne aka gudanar da bikin bayar da tukucin 'yan wasan kwallon kafa mafi kwazo a shekara 2021 a fadin duniya mazansu da matansu a ƙarƙashin mujallar nan ta kasar Faransa France Football a birnin Paris inda aka zaɓi Lionel Messi na club ɗin PSG Paris Saint-Germain ta ƙasar Faransa a matsayin ɗan kwallo mafi kwazo da ya samu Ballon d'Or karo na bakwai sai Robert Lewandowski na club ɗin Bayern Munich ta ƙasar Jamus ko Alman da ya samu tukucin ɗan wasa mafi cin kwallon ya yi raga a shekarar 2021 yayin da Pedri na FC Barcelona na kasar Spain ko espan ya samu tukuicin matashi mafi guzari a shekarar 2021 a ajin 'yan ƙasa da shekaru 21 sai kuma Donnarumma mai tsaron gida na club ɗin Paris Saint-Germain PSG ya zama dan wasa mafi kwarewa a matsayin mai tsaron gida na shekara 2021 yayin da Alexia Putelas Segura ta FC Barcelona wannan bangaren mata ita ce ta samu ballon d'or na france football na wannan shekara ta 2021 sai club din chelsea a matsayin club mafi kwazo a shekara ta 2021 sai dai ana iya cewa wannan nasarar a karo na bakwai da lionel messi ya samu a bana ta bar baya da kura domin yanzu haka dai jama'a dukkan faɗin duniya masana da masu ra'ayin sha'anin kwallon kafa na ci gaba da yin muhawara da ce ku ce game da wannan nasara da ya samu yayin da waɗansu ke ganin ya cancanta waɗansu na ganin robert lewandowski ne ya kamata a ba shi wannan ballon d'or na france football na wannan shekara idan ko muka leka a jamhuriyar niger kuwa albarkacin zagayowar cikon shekaru 63 da ƙasar ta zama jamhuriya hukumomin janguriyar ta niger sun shirya wata gagarumar wasar ƙwallon ƙafa tsakanin tsohin 'yan kwallo na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar mena national da tsohin 'yan kwallo na nahiyar afirka tsohin taurarin duniya cikin su har da george weah da shugaban kasar liberia mai ci yanzu wanda shine dan afirka ɗaya tilo da ya taɓa cin ballon d'or sai samuel eto na kasar cameroon da didier drogba na ivory coast ko cote d'ivoire da dai sauran tsohin taurarin duniya 'yan afirka masu buga kwallon kafa duk dai a jamhuriyar ta niger ana ci gaba da wasannin kwallon kafa na super league professional ta football ta wannan kasar inda ake mako na bakwai salis sporting football club a birnin yamai ta sha kashi banza da biyu a hannun irana football club ta arlit jihar agadez olympic football club da as sonidep ta man Peter dukkan su ne mai sun yi kunnan doki ɗaya da ɗaya as guard national du niger tawa a kokana biyu da ɗaya a birnin mai as Lake ta wutar lantarki tawa as Duan biyu da ɗaya sai as police da 'yan sanda tawa gs tawa biyu da ɗaya sai wasa ɗaya tsakanin sahel sporting club da akokana a mako na takwas inda akokana ta yi nasara a babban birnin yamai da ci biyu da ɗaya gaba gaban sahel sporting club ta babban birnin mai haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar da haka muka zo ga filin takaitattun labaran duniya Sabon hujjoji sun nuna cewa nau'in coronavirus na Omicron dama yana a yammacin kasashen turai kafin ma a gano shi a karan farko a hukumace a afirka ta kudu japan da faransa sun tabbatar da samun mutanen farko da suka kamu da sabon nau'in cutar coronavirus a yau talata yayin da kasashe a fadin duniya ke faɗi tashen rafa iyakokinsu ko neman hanyoyin takaita yaduwar cutar yayin da kuma masana kimiyya ke nazarin illar da sabon nau'in ka iya kawowa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gargaɗi rasha akan kada ta ɗauki wasu matakai akan ukraine da za su zafafa yanayin zaman fargaban da ake fuskanta a yankin yana mai cewa sabunta wani matakin tsokana zai janyo babban sakamako masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan ranar sai kuma idan allah ya kai mu gobe ɗaya ga watan disamba karfe shida agogon najeriya nijar kamaru karfe biyar agogon gmt da ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ta daidaita mana sauti Julie lazars gresham Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. sana.